abokina kana ina ne tas tas tas wannan wace irin hegantaka ce eh wai kana ina tas tas tas tas ha, wani fahimar man banza ne ina tambayar ka kana ina eh ya ce min kake wani tas tas eh kana ina tas tas tas tas tas sai yau kake min da gidajen ki eh to budurwar ka ce ta mutu eh don Allah me kike tas tas tas don Allah don annabi me kace nace tas kai kai kai kai hazi independent Najeriya hazi independent mafinta yana da kyau gaba ɗaya duniya ta ya kuni kowace kasar kyau gaskiya ne yau dole ne in sadaka naira biyar rabo na sadaka ya kira uku kenan amma yau dole ne in da ko almajiri na gani zo ya ce ma sadaka naira biyar ko sadaka ba na bai amma dole ne in sadaka ne na ja wannan Najeriya wai wai mutane yawo suke a cikin gari suna bushe bushe da kada kada wai hafi ya ci ubansa me dan kasa ya amfana fi sabilin nan me dan kasa ya amfana ni ba zan yi Allah da ije wannan hafi inda jin dadin suke ga Allah gwara in tafi gonar ubana ka kawai aikin banza aikin wobi me dan kasa ya amfana banda bakan wahala za ka yi mahaukari wancan faɗan ne yanzu ya zo cewa idan ta mai naira goma sha biyar zai je cika ya sai kwaki amma kasan wai hafi independent ba a zai jami'ai Dalla me ka zo kawo ni ina tsaye ka zo ina murna happy independent ina ka zo kasa ta kai kana 61 yanzu zo zo zo sami yanci zo a ah, zo yanzu da yanzu idan ka dubi wannan abu ba yi wani ba ake cewa mafi Najeriya to to saboda ba a maida mu masu muhimmanci ba in ka kisa ta ce ta gari ba da sai ne gawa ba saboda a mai da mu masu muhimmanci ba aka tashi zana mana mabdin um, kasa me aka yi kamar da tsinkiya wallahi wannan yanda kasan an kai da buri ba gani ya kamata wallahi da kasan an kai mama ta kike ga haka an ga yanda kasan an kai da buri haka ولا هرب رامنا نجنا أبين بحنا نامن